يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو ثلاثة تيغة وتن شعبان هجرانا دا شكرة دبودة da talatin da دا daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma muna cikin muƙaddima na littafin bulugul maram littafin ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukake shi masa rahama malamin ya ce alhamdulillahi ala ni'amihi yabo ya tabbata ga Allah maɗaukaki a bisa ni'imomi da ya yi mana a zahirati wal batina ni'imomi waɗanda sun bayyana gare mu da kuma ni'imomin da sun ɓuya gare mu ba mu gane su ba qadiman wa hadisa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki kan ni'imomi da ya yi mana a da da kuma ni'imomin da yake mana a yanzu wasalatu wasalamu ala nabiyihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinsa wa rasulihi kuma manzonsa muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa tsiran Allah da amincinsa su tabbata gare su alladina saru fi nusrati dinihi sahabbansa waɗanda suka tafi a cikin taimakawa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala sairan hafisa sun yi tafiya wato mai sauri wa ala atba'ihim kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai alladina warisu ilmahum waɗanda suka gaji ilimin manzon Allah da na sahabbai wal ulama warasatul anbiya kuma malamai da masu ke gadon annabawan Allah akrim bihim warisan wa maurusa ne yafi su daraja da wanda ke gadon da wanda ake gadon sa wannan kalma da malamin nan ya faɗa akirin bihim warisan wa maurusa muhammad ibn salih al-usaimin cikin sharha da yayi mablugul maram fathu zil wal ikram Mujallar na farko shafi na 49 ce wannan kalma hadhihi sigatu ta'ajjubin wannan siga ce ta mamaki لأن أكرم بهم بمعنى ما أكرمه وارثا وموروثا wato kalma ce wanda malamin ya faɗa na mamakin darajan da malamai suke da shi a wajen Allah yana cewa akarin bihim warisan wa maurusa me ya fi su daraja a wajen Allah suwa sai ya ce masu gado da wanda ake gadonsa suwaye masu gado warisan humul ulama wa maurusan wa ake gado ta wajen ilimi huwa muhammadun alaihi salatu wa sahaba annabi da sahabbansa su ne ake gado wato yana cewa babu wanda ya fi malamai daraja a wajen Allah da su da wanda suke gadonsa wajen ilimi wato shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha minhu ijlalun li amri ulama ya faɗi wannan magana ne saboda ya girmama al'amarin malamai amma da shi ke maganar an yi ta ne a littafi ƙarami bulugul marami ƙaramin littafi ne don haka sai ya kawo maganar a dunkule wato inna makhtasarahu li annal kitaba wajizun ya takaita maganar saboda littafin karami ne wannan kalmar da ya faɗa da za ka warware ta magana ce mai tsawo karin bihim warisan wa maurusa me ya fi su daraja a wajen Allah malamai da suke gadon ilimi da kuma wanda suke gadon ilimin nashi wa ya fi su daraja kaga maganar ya yi ta ne a dunkule kamar ya nuna maka cewa babu al'amarin da ke da girma a wajen Allah kamar al'amarin ilimi kuma wannan gaskiya ne domin in ka dubi littafin Allah za ka ga ayoyi da dama waɗanda suke nuna cewa ilimi yana da kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala alal misali قد قرن الله عز وجل اسم العلماء باسمه واسم ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود به سورة آل إمران آية تقوم شاتكوت da Allah ya tashi ba da shaida a kan al'amari na tauhidi tauhidi shine al'amari mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya tashi ba da shaida a kan masu tauhidi suwa ke ba da shaida a kansa sai Allah ya haɗa sunansa da na mala'iku da kuma na malamai shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi kaiman bilkisti an haɗa waɗannan abubuwa guda uku a cikin aya guda Allah ya shaida na farko kenan babu abin da ya cancanta abota masa sai shi Allah ya shaida cewa shi kaɗai ya cancanta abota masa sai ya ce wal mala'ikatu da kuma mala'iku su ma suna da wannan shaidar. wa ulul ilmi da kuma masu ilimi Ka'iman bil waɗanda suke tsayuwa da adalci wannan aya kadai ta isa hujja ga mutum ya gane darajar ilimi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam quran mujallad na hudu shafi na 41 yana fassara wannan aya ta 18 na suratu ali imran الإمام القرطبي يتي وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم wannan aya tana nuna mana darajar ilimi da martabar malamai a wajen Allah fa innahu law kana ahadun ashrafa min al'ulama? ulama la qaranahum Allah bismihi wa malaikatihi kama qarrana ismal ulama da a ce akwai abin da ya kai darajar malamai to da Allah ya ɗauko sunansa ya haɗa da nashi da kuma na mala'iku amma babu abin da ya fi daraja na ilimi don haka da Allah ya ba da shaida a kan shi ya shaida babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi sai ya kawo mala'iku sai su ma sun shaida sai ya kawo masu ilimi amma ba duka masu ilimi ba ya ce ƙa'iman bil isti masu tsaye da adalci domin akwai miyagun malamai Allah shi mana kariya game da sharrinsu sannan in ka dubi alkur'ani da Allah madaukaki ya tashi bayani akan masu tsoronsa ja'ala ta'ala ahlal ilmi hum ahlu khashyatihi min bayni sa'ir ibadihi daga cikin mutane kaf babu waɗanda Allah ya tabbatar suna tsoronsa sai malamai don haka kuskure ne ka ce malamai sun lalace idan malami ya lalace ga yamin kuma makomar jahili innama ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya ce malamai kadai ke tsoron Allah cikin bayinsa don haka ba a haɗa malamai gaba ɗayansu a ce sun lalace Allah shi sa mun gane wannan yana suratu fatir aya ta 28 fa kullu muslim yakhsha Allah dukkan musulmi da ka gani yana tsoron Allah babu shakka lakinnal khashyata mutafawita amma tsoron Allah ba daraja guda bace wani mutumin ya fi tsoron Allah akan wani mutum wa akmalun nasi khashyatan lillah humul ulama waɗanda suka fi kamala ta wajen tsoron Allah su ne malamai me yasa saboda su ne waɗanda suka san Allah don haka yasa su suka fi tsoron Allah fa kullu man kana billahi a'lam kana aksara lahu khashya wanda ya fi ku sanin Allah dole ya fi ku tsoronsa kai da baka san shi ba ya za a yi ka ji tsoron shi Abinda da yasa suke tsoron Allah saboda sun san shi don haka babu shakka wannan shaida da Allah ya bawa malamai ta dace Allah maɗaukaki ya ce masu tsoronsa kaɗai daga cikin bayinsa su ne masu ilimi sannan in kana batu akan daraja ta malamai a suratul mujadala Allah ya ce yarfa Illahu lazina amanu wallazina utul ilma daraja'. Allah yana ɗaukaka masu imani da kuma waɗanda aka ba su ilimi yana ba su darajar duniya kuma ya ba su darajar lahira masu ilimi da imani Allah ya haɗa su wuri guda A allazina amanu wallazina utul ilma Allah yana ɗaukaka darajarsu daga nan duniya har kiyama don haka darajar malamai ba kwatanta ta da wani a wannan duniya har ma Allah ke tambaya a suratu zumar qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da ilimi Allah ya tambaya ban sani ba ko za a samu ba su bashi amsa a wannan zamani suna zama daidai masu ilimi da jahilai babu abin da Allah ya ce wa annabi ka roƙe ni in ƙara maka banda ilimi wa ƙul rabbi zidni ilma ban sani ba ko ka taɓa jin ayar da Allah ya ce ka roƙe ni in ƙara maka tsorona, babu wannan amma Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a suratu Taha aya ta ɗari da goma sha hudu, ka dinga roƙona in ƙara ma ilimi ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم دا أتي أكو أبن دي كي درجة علمي دا الله يا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينمي أباشي قاعد maganar ilimi tana da أما amma da shike malamin Allah maɗaukaki ya ba shi hikima da basira sai ya dunkula maganar a waje guda mai hankali ya gane bai warware ba saboda littafin takaitacce ne sai ya ce akirin bihim warisan wa maurusa ne ya fi su daraja wanda aka gaje shi da masu gadon me ya fi su daraja in ji malamin sai ya shiru ya ci gaba da tafiya in kana da ilimi ka gane babu wanda ya kai malamai daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin bayinsa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mu ci gaba da karatu malamin ya ce amma ba'adu bayan haka bayan ya gabatar da yabo ga Allah maɗaukaki da salati ga annabi Muhammad sannan ya jinjina wa al'amarin ilimi sannan sai ya ce bayan wannan fahaza muktafarun wannan takaitaccen littafi ne kaga farkon magana in za ka karanta littafin nan da farko akwai bukatar ka san wani irin littafi ne fihi tambihu ala anna hadha alkitab mukhtasar wa laysa bi mutawwal littafai kashi biyu ne akwai al-muktasar akwai al-mutawwal al-muktasar shine takaitaccen littafi wanda an yi shi karami saboda nan da nan mutum ya karanta akwai littafi da ake cewa al-mutawwal zaka samu a ce maka wannan littafi yana da juz'i 25 wani ma 50 wani 100 wani fin haka wannan shi ake cewa al-mutawwal wal mukhtasar huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu wato hikima ce malamai suka yi na kasar littafai kashi biyu suka yi al-muktasar takaitacce wannan takaitacce an yi shi ne da ilimi don haka yana da wahala ka karanta al-muktasar kai kadai ba tare da ka samu sharha ba ka samu cikakkiyar fa'ida domin malamin da ya rubuta al-muktasar ba wai ya rubuta baƙi ne haka nan kurun ba ya rubuta rubutu ne cike da ilimi lafazin littafin kaɗan amma ma'anar da ke cikin littafin yana da yawa wato an takaita lafuzza amma aka cusa ma'ana mai yawa wanda shine ma'anar al-mukhtasar don haka ibnu qudama yake cewa fa'idatul ikhtisar at-taqrib wa at-tafsil ala man arada ta'allumuhu ta'allumuhu wa hifzahu abinda yasa malamai suke yin takaitattun littafai kanana kamar misali bulugul maram an yi ne saboda wanda ke son ya koya kuma ya haddace fa innal kalama yuktasaru li yukhfada yace magana akan takaita ta saboda a sauwake wa mutum ya haddace wa yutawwalu sannan akan awwala littafi ayi magana mai tsawo a littafi me yasa akan yi littafi da mujalladi da yawa li yufhama don a fahimci magana da kyau don haka misali idan ka dubi wani hadisi a nan littafin bulugul maram baka gane ba ina zaka koma Za ka koma ne al-mutawwal al-mutawwal shine littafi wanda ke bayani mai tsawo akan al-mukhtasar don haka shi al-mukhtasar an dunkula ma'ana a cikinsa an takaita lafuzza shi ko al-mutawwal an yawaita kalmomi saboda bayani don a fahimta wannan ita ce hikimar da ta sa malamai suke rubuta al-mukhtasar har ma yanzu ana samun ɗalibai waɗanda wasu malamai suke umurtansu da haddan sahihul bukhari da sahihu muslim awwalan wato wannan eh, ya yaɗo a ƙasar nan kusan sassa daban-daban bil haƙiƙa wannan ƙoƙari ne mai kyau a samu mutum yana ƙoƙarin haddan hadisan manzon Allah kamar yadda ya kamata mu haddace ayoyin alƙur'ani haka nan yake kamata mu haddace hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. lakin ni a razalika khata'an mutum ya ɗauki sahihul bukhari ya sa a gaba wai zai haddace wannan kuskure me dalili mafi dacewa ka koma ga shawaran malamai magabata waɗanda suka ƙware a ilimin hadisi alal misali sahihul bukhari da kace ɗalibai su haddace waye sharhansa shine Ibn hajar al-asqalani ibnu hajar da ya sharhan sahihul bukhari sai ya rubuta bulugul maram bulogul maram sai yace na rubuta littafin nan ne saboda a haddace kaga kenan kamata yayi ka ɗauki shawarar ka dawo karamin littafi kafin ka kai ga babban littafi wannan abu na farko kenan domin in ka fara da babba to da wuya ma ka samu fahimtarsa. amma ka fara da karami lokacin da ka gama sai kana haurawa bitadrij har dai ka isa martaba ta haddan sahihul bukhari ko sahihu muslim wanda anan akwai abu na biyu wanda ya kamata mu gane shi ne. idan ka haddace sahihul bukhari da sahihu muslim ba ka da ilimin fiqh dalili saboda ba duka hadisai ne da suka inganta wanda al'imamun bukhari ya kawo cikin littafinsa da kuma al'imamun muslim ba amma misali in ka ɗauki bulugul maram ya ɗauko hadisai waɗanda ba sa ma cikin sahihul bukhari ya kawo abadi guda wanda kuma akwai irin sa a sahihul bukhari idan ka karanta wannan babi a sahihul bukhari ba za ka samu wancan hadisi da ke bulugul maram ba saboda shi al'imamul bukhari bai kawo hadisin a nasa littafin ba amma ibn hajar sai ya ɗauko na bukhari ya ɗauko na muslim ya ɗauko na abu dawud ya ɗauko na al-imam ah, ya kawo duk sai ya hada a babi guda wanda ya karanta wannan babi a bulugul maram dole ya samu fahimtar sunna fiye da wanda ya karanta babin a sahihul bukhari saboda wancan babi na sahihul bukhari fahimtar malami ɗaya ne wannan babi na bulugul mara fahimtar malamai da dama ne riwayoyi ne da yawa aka hada a babi guda don haka kuskure ne mutum ya sanya babban littafi kamar sahihul bukhari ya ce da shi zai fara hadda wal inayatu bil mukhtasar huwa aula ka fara da karamin littafi shi ya fi dacewa kuma wannan shi ya dace da abin da Allah ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu na bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun annabawa cewa suke ku zama masu renon mutane da ilimin da Allah ya baku na littafin Allah tabaraka wa ta'ala ku zama masu renon mutane ka duba sahihul bukhari kitabul ilm babi na goma yana cewa yuqalu rabbani allazi yurabbi an-nas bi sigaril ilmi qabla kibarihi waye wanda ke renon mutane da ilimi wanda Allah yake faɗa a cikin suratu ali imran shine wanda zai karantar da mutane karamin ilimi kafin a kai ga babban ilimi wanda magana ce ta ibnul arabi yadda ya taho a cikin fathul bari mujallar na farko shafi na 162 ibn hajar yana sharha game da wannan wannan aya ta suratu ali imran wanda al-imam bukhari ya dauko ta yasa saboda ya nuna maka yadda ya dace ka dauki ilimi kar ka dauko ilimi daga sama ka dauko shi daga ƙasa yana cewa la yuqalu lil alimi rabbani hatta yakun a aliman mu'alliman amila ba a cewa malami mai reno sai fa in ya zama yana da ilimi ya iya karantarwa kuma yana aiki da abin da yake karantawa to wannan shi ake cewa rabbani kamar yadda Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina wa an yakuna zalika ala fahmi salafi salih wa tariqatihi haka ne in ka duba tafsirin ibnu kathir ga wannan aya ta suratu ali imran mujallad na biyu shafi na 66 ya yi magana a kan fassaran wannan aya Allah ne ya yi umarni gare mu ga yadda za mu karantar da mutane a cikin alkur'ani ga yadda za ku karantar da bayina <clears throat> ya ce walakin kunu <clears throat> yi na bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun me ake nufi <clears throat> ya ɗauko maganganun malamai magabata farko ya ɗauko fahimtar abdullahi bin abbas yace haka na sa'id ibn jubair tabi'i da al-imam qatada ata'ul qurafani atiyatul aufi ar-rabi'u bin anas da kuma al-hasan al-basri yace duka waɗannan malamai <clears throat> wannan fassara suke ma'aya wato ya'ani ahla ibadatin wa ahla taqwa ka duba tafsirin ibn kasir kamar yadda ya faɗa a cikin tafsirinsa haka ne ya faɗa cikin miftahu daris sa'ada <clears throat> wani littafi na shi. shafi na 124 da kuma haka tafsirin al'imamu sa'adi in ka duba shafi na 136 yana fassara wannan aya don haka babu shakka fahimtar malaman sunna na farko tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce in za ka karantar da mutane ka fara musu da karamin ilimi kafin a kai ga babban ilimi idan ka ɗauko karantarwa daga sama maimakon daga ƙasa ka saba ma uslubin da Allah ya karanta cikin alkur'ani domin Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ibnu abbas yace wanda ake cewa ar-rabbani huwa allazi yurabbi an-nasa bi sigari al-ilmi qabla kibari don haka ka sanya wa mutane karamin littafi kafin babba wannan shine abin da yafi dacewa don haka da zaka sa ma dalibai bulugul maram ku dinga karantawa sai kun haddace daga bulugul maram ya sati an ya tahdirahu mutum zai iya kawo shi da ka Suma ba da zalika yanta ila ma huwa awsa'u shay'an na <clears throat> daga nan mutum sai ya ƙara tsallakawa ai akwai littafin hadisi kuma wanda ya ɗara bulugul maram nan kana tafiya har dai ka kai ga daraja ta sahihul bukhari sahihu muslim mu dawo littafi malamin ya ce ya shtamilu ala usulil adillatil hadithiyya wannan littafin da na rubuta bulugul maram ya kunshi asali na dalilai da aka samu ta sashin hadisan manzon Allah saboda dama shari'a <clears throat> yadda ya ce lil ahkami shar'iyya hukunce-hukuncen shari'a ana samo su ne imma daga ayoyin alkur'ani ko kuma daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani aiki da kaji an ce ka yi kama daga tsarkin ka zuwa ga alwala zuwa ga sallah azumi zakka haji duk ibadan da kake yi wannan ibada an ciro ta ne daga ayar alqur'ani da kuma hadisan annabi muhammad saboda haka wannan littafi abin da ya kunsa shine karantar da kai usulul adilla asali dalilai ta tashin hadisi wanda aka ciro hukunce-hukunce daga cikinsu wanda in aka ce ana ahkam eh, ana jam'u hukumin wa huwa muqtada eh, al shar'iyya ta ina aka ciro dokokin Allah tabaraka wa ta'ala an fitar da su ne daga ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamin yace harartuhu hariran baliga na tace littafin nan tacewa matuka makura ina aka ce baligan ana nufin makura wato na tace hadisan da ke cikin wannan littafin min sihhatil hadisi aw da'fihi game da ingancin hadisi ko yana da rauni aw ma fihi min illatin ko ya zamanto hadisin yana da wata illa kad i'tana rahimahullahu bi ha inayatan tamma yayi cikakken lura game da hadisan da ke cikin littafin nan yayi bayani akan su walam yuridu shaykha شيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلا minal صح من الأحاديث أجر بكاو حديثي cikin bulugul marami ba sai waɗanda shi ya tabbatar hadisan sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma aukana hasanul isnadi ya kasance suna da isnadi mai kyau wato duk hadisan da ke cikin bulugul maram ibnu hajar ya yi kokari ya kawo hadisai da suka inganta aukana hasanul isnad aw huwa da'iful isnad in ma ya kasance hadisi ne ingantacce ko kuwa ya kasance isnadinsa yana da kyau ko kuma ya kasance hadisin yana da rauni amma duk da haka walahu shawahidu tuqawwihi akwai wasu riwayoyi da aka samu na wannan hadisi mai rauni din waɗanda riwayoyin nan in ka tara su wuri guda za su sa hadisin yayi karfi wannan dalili yasa ibnu hajar ya kawo hadisin a cikin bulugul maram wato kenan dukkan hadisin da ke cikin bulugul mara babu hadisin da ibn hajar ya sanya shi da gangan a kan cewa hadisin bai inganta ba shi yasa ya ce na tace hadisin tacewa makura wa ma'azalika qad yakunu fi takhrijihi kafa mutum ne kamar kowa don haka ba abin mamaki ne a samu kuskure a ciki wala ba duk da wannan magana da yayi karka ɗauka, babu wani hadisi a cikin bulugul marami wanda bai inganta ba za a iya samun hadisai waɗanda ba su inganta ba cikin bulugul maram ya yi iya sa ya yi amma kar ka manta cewa ibn hajar shi ma mutum ne mu ɗauko maganar al'imamu shafi'i <clears throat> wanda shugaba ne na mazhaba guda al'imamu shafi'i lokacin da ya rubuta littafansa irin su al'ummu yana cewa allaftu hadhihi al-kutub na rubuta waɗannan littafai nawa walam alu fiha ban taƙaita kokari wajen tace gaskiya na saka a littafai na nan ba wato iya kokari na nayi in tabbata cewa abinda littafi na ya kunsa ɗinnan baki ɗaya gaskiya ne babu kuskure al-imam shafi'i sai ce wa ma'a zalika qad yakunu fi takhrijihi khata ba abin mamaki bane har ma yace la budda an yujada fi hal khata babu makawa duk iya ƙoƙarin da na yi littafai na da na rubuta in tabbatar babu kuskure a ciki amma wallahi na tabbata akwai kuskure in ji al'imamu shafi sai ya ce dalili na guda aya ta suratun nisa aya ta 82 Allah ya ce afala ya tadabbaru na al'ur'an walau kana min indi gairin lahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira me yasa ba za su yi la'akari da Alkur'ani ba da wani ne ya saukar da alkur'ani ba Allah ba sai an samu kuskure in ji Allah da wani ne ya saukar da alkur'ani ba Allah ba to da an samu tuka da warwara wannan magana mai take karantar da kai tana nuna maka ashe in ban da alkur'ani babu wani littafi wanda za ka samu babu kuskure a cikinsa don haka al'imamu shafi'i ya ce na yi iya ƙoƙari na in kau da kuskure a ciki amma na sani duk da haka akwai don haka fa ma wajadtum fi kutubi hadhihi idan kuna karanta littafaina sai kuka samu wani abu min ma yukhalifu alkitaba aw sunna abin da ya saba ma ayar alqur'ani ko sunnar manzon Allah in kuka gani a cikin littafaina to ina shaida muku faqad raja'atu anhu ni kam tuntuni na warware magana ko da kun ganta a littafi in dai ta saba ma aya da hadisi to ku tabbata na fasa ban yadda da maganar ba kar ku ɗauke ta Da duba tarihu bagdad mujallar da goma sha hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu don haka duk da maganar da ibn hajar ya yi a nan domin akwai wani malami wanda ya taɓa yin ƙorafi yana ba da hujjar hadisi da ke cikin bulugul maram ya ce akwai hadisi cikin bulugul maram yana bayani akan kaza da kaza kuma ibn hajjar ya ce hadisin yana da kyau sannan ka dubi mukaddima da ibnu hajar yayi yace harartuhu tahriran baligan na tace littafin nan makuran tacewa sai na ce mar duk iya tace wanda yayi dai mutum ne shi kuma manzon Allah ya ba mu dan adam shaida yace kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun duk iya kokarin da yayi na tacewa manzon Allah yace dan adam ne yana nan da kuskurarsa don haka duk yanda zaka kai ga kokarin kar kai kuskure wallahi ba ka iya cimma nasara saboda yadda Allah ya halicci dan adam kenan sai dai mutum ya yi iya kokari ya da barna da kuma kuskure wanda zai zamanto an yi shi da gangan amma matukar ba da gangan mutum ya yi abu ba Allah maɗaukaki ba zai kama shi da laifi a kansa ba Allah ya fi masa kuskuren da ya aikata mu ci gaba da karatu ya ce liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi nadiga <clears throat> na rubuta wannan littafi na tace shi maƙurar cewa na sanya abin da ya dace liyasira man yahfazuhu don wanda ya iya haddace littafin nan kaga abin da ake so da kai ba wai karatun bulugul marami ba kenan wanda ya rubuta littafin ya rubuta saboda me a haddace to kaji magana ta farko don haka kamata ya yi duk hadisin da kake karantawa ya zauna a kwakwalwarka kuma ka yi aiki da shi liyasira man yahfazuhu don wanda ya haddace littafin nan zai zama min baini a ƙaranihi na digan a tsakanin sa'o'insa mai kerewa wato zai ɗara sa'o'insa duk wanda ya haddace littafin nan to idan a sa'o'insa akwai wanda bai haddace wannan littafin ba to wannan mutumin ba zai kai shi wato ba zai yi fice kamar sa ba idan aka ce na digan da larabci na baga shay'u yanbagu wa yanbigu wa yanbugu idza zahara ay fil ilmi wal fadl me ake cewa nabigan ana nufin fice da Hausa <clears throat> wato fice ita ce shahara ko mutum ya samu ɗaukaka duniya ta san shi ibnu hajar ya ce na yi ƙoƙari wajen rubuta littafin nan don fata na wanda ya iya haddace littafin to zai yi fice a tsakanin sa'o'insa wato da za a tara sa'o'insa waɗanda darajar iliminsu guda ne dole za ka samu ya ɗara su wannan magana tashi <clears throat> yana da kyau mu yi mata kyakkyawar fahimta na fil kalami ish'arun bi jawazi ta'allum ilimin ilmi lin kamar maganarsa tana nuna babu laifi ka nemi ilimi saboda ka yi fice cikin al'umma da wannan kuskure ne ya saba ma sunnar manzon Allah Latata ta ta'allam li ayyi nasibin min ad-dunya nemi ilimi don wani rabo na duniya wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu shi dai abinda ibn hajar yake nunawa akwai fatan littafin sai zamanto mai albarka duk wanda ya iya haddace littafin to insha Allah ana fatan zai samu daraja na ilimin hadisin annabi Muhammad sallallahu kuma wallahi na karanta sharha na malamai da yawa waɗanda suka yi ma littafin bulugul maram kowane malami yana cewa wannan maganar ta ibnu hajar gaskiya ce duk wanda ya iya haddace bulugul Mara, to insha Allah ba dai ilimin hadisin annabi Muhammad ba matukar ilimin hadisi ne Allah maɗaukaki zai baka domin akasarin dalilai na kafa hujja game da shari'ar musulunci hadisan ibnu hajar ya tattara su yasa cikin bulugul maram wanda kowane babi na ilimi bai yiwuwa ka tashi magana a kan wata hujja na aiki da sunnar manzon Allah a wannan babi ba tare da ka kawo hadisi wanda ibnu hajar ya sanya shi cikin bulugul marami ba duk da cewa wannan magana yana da kyau mu gane ba daidai ba ne mutum ya nemi ilimi saboda neman ɗaukakar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikin hadisai da yawa misali akwai hadisin ibnu Majah hadisi na 253 hadisin abdullahi bin umar annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ce man talaba ilma li yumariya sufaha wanda ya nemi wannan ilimi saboda ya dinga jayayya da wawaye dan babu wanda ke jayayya da wawa idan ka ga mutum ya zauna yana jayayyar ilimi to babu shakka wawa ne waye kira shi wawa annabi muhammad liyumariya bihi sufaha wanda ya nemi ilimi saboda ya dinga jayayyar ilimi da wawaye au da bihil ulama ko dan ya dinga takama ga malamai idan malami ya faɗi magana ya masa cikas au liyasrifa wujuhan nasu ilaihi ko dan ya karkato fuskokin mutane a ce ai babu kamar wane kaji unku ko ko dai ya nemi ilimi dan jayayya ko kuwa saboda a dinga wato ya dinga bi ma'ana sukan malamai ko kuwa saboda ya jawo hankalin jama'a su dawo gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa fin nari dan wuta ne magana ta kare kuma hadisi ne wanda hassanahu al-albani fi sahihi ibn majah kuma akwai hadisin jabir bin abdullah yana cikin riwaya ta ibn majah hadisi na 254 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'allamu la ta'allamu al-ilma litubahu bihi ulama kada ku nemi ilimi saboda ku dinga takama ga malamai da ilimin wala litumaru bihi sufaha kar ku nemi ilimi saboda ku dinga jayayya da wawaye wala takhayyaru bihi majalisa kar ku nemi ilimi dan a ce kuma kuna da majalisin karantarwa subhanallah Allah ka tsare mana imani faman fa'ala zalika manzon Allah yace wanda yayi haka fannarun naru to wuta ce ke jiransa wuta ce ke jiransa in ji manzon Allah kaga babban abin da ake nema ga ɗalibin ilimi shine ikhlasi matukar babu ikhlasi iliminsa ilimin banza ne babu shakka dan wuta ne ga hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ke cikin littafin al-Imam Darimi yana gaya ma almajiransa Abdullah bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaifa bikum idza labistum fitna إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة يا يا ذاكي إذا لوكتي يلالتي lokacin da aka kusa ƙarshen zamani lokacin da mutane wato suke girma cikin barna a haifi wasu a cikin barna wani zai girma cikin barna kuma wanda za a haifa a haife shi cikin barna har ma in wani ya tashi kau da barna sai a ce kaga wani zai kawar mana da sunnar manzon Allah saboda daɗewa ana cikin barna har ma al'umma tana ganin wannan barnan ai addini ne yau abdullah bin mas'ud ya ce ya za ku yi idan kuka samu kawunan ku a irin wannan zamani almajiransa suka ce wa mata zalika ya aba abdurrahman yaushe ne wannan zai auku kala sai ya ce lokacin da irin wannan zamani zai zo ga alamarsa idza kasura qura'ukum idan ya zamanto malamai sun yi yawa a duniya wa qallat fuqaha'ukum amma masu fahimta kadan ne ga ilimin da yawa amma babu fahimta wa kasurat umara'ukum sannan shugabanni suna nan da yawa wa qallat umana'ukum amma masu riƙon amana kaɗan ne wannan zamani kar ya zo in ya zo to abin da nake faɗa muku lokacin zuwansa yayi lokacin da za a samu shugabanni da yawa amma masu riƙon amana kaɗan ne wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba guda ake aika ma ƙasa gaba ɗayan ka duba yankin yaman wanda a wannan zamani ƙasashe da yawa ne a ƙarƙashin yaman ka duba yankin sham ƙasashe da yawa ne yanzu aka katantana a zamanin manzon allah mutum da ya za a tura kuma shi kaɗai zai mulke su amma a wannan zamani bayan cewa ƙasashen an katantana kowace ƙasar kuma tana da jihohi da aka kacantana kowace jiha tana da ƙananan hukumomi da aka kacantana a ƙaramar hukuma akwai kansuloli a kansula ko in ka tara su gaba ɗaya mai riƙon amana guda nawa ne in ji abdullahi bin mas'udu a zamanin manzon allah mutum ɗaya ne shugaban yanzu an kacantana shugabannin da yawa amma abdullahi bin mas'ud ya ce wa kallat umana uku masu riƙon amana kuma kaɗan ne ga shugabancin ya yi faɗi amma kuma amana ta yi ƙaranci waltu misati duniya bi amalin akhira a wannan zamani ne za ka ga mutane suna aikin lahira don su samu duniya aikin lahira ake amma don a samu ne don a samu duniya wannan zamani to shi ne ƙarshen zamani wanda a wannan zamani in ma ba mu zo ƙarshen ba to mun fara shigowa mutum ne zai sauke alƙur'ani don ka ba shi kuɗi ya yi cefane karatun alƙur'ani ana yi don me mutum ne zai samu kwangilar zuwa umara ko kwangilar zuwa aikin hajji don ya roƙa maka Allah wanda fa ibada ce wanda mutum ya mai da ita kuma aikin da zai samu duniya dalilinta to haka mutumin da zai nemi ilimi za a samu wanda zai nemi ilimi babu abin da ya sa yake neman ilimi saboda kawai ya samu abincin duniya illa iyaka amma ba wai yana karatu ne saboda ya fahimci addini kuma saboda ya kusanci Allah Ta tabaraka wata'ala ba Allah shi kare mu ga al bagdadi mawallafin littafin tarihu bagdad Allah ya ji kansa yana cikin manyan malaman hadisi a tarihi wallahi <clears throat> wannan malami yana da littafin da ya rubuta a kan ladubba na neman ilimi wannan littafin da za ka karanta abin sai ya baka tsoro irin tafiya na ɗaliban ilimi a wannan zamani ya bambanta da tafiyar ɗaliban ilimi a wancan zamani na farko a cikin yake nasiha ga ɗalibai al-khatibul bagdadi yace wal yahzar ina gargadin ku ya ku ɗalibai lallai ne mutum ya kiyaye an ya ji alahu sabilan ila nailil arab <clears throat> kar ɗayanku ya nemi ilimi don ya samu wata hanyar cin abincin duniya kar ku yadda in ji uh, khatibul bagdadi ya ce wa tariqan ila akhzil Awab, kar ya ɗauki ilimi a matsayin wata hanya na samun wato wata ƙaddara ta duniya jaa ja alwa'idu liman ibtaga zalika bi ilmihi saboda an samu hadisai da yawa waɗanda suke nuna mana cewa makomar mutumin da ya nemi ilimi don duniya ita ce wuta a ranar tashin kiyama yana musu nasiha ya ce saboda haka ku kiyaye ku wanke zukatanku da wuri ku tsaftace niyyar ku tun yanzu don kuwa duk mutumin da ya nemi ilimi don duniya makomarsa wuta ce in ji wa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba sharhu zarqani alal muwatta wanda al-imam zarqani yana cikin malamai da suka yi ma littafin al-imam Malik muwatta sharha na farko ya ba da labari ka duba farkon muqaddima na littafin mujallar na farko shafi na 54 al-imam zarqani ya ba da labari ya yace inna malikan lamma allafa al-muwatta lokacin da al-imam Malik ya rubuta littafin muwatta da ya gama rubuta littafin ittihama na fil ikhlas fihi ya gama rubutawa sai zuciyarsa sai gabansa ya faɗi tunaninsa sai ya fara canzawa anya kuwa littafin nan nayi don Allah ko ko nayi ne don in samu kuɗi bayan ya gama rubuta littafin sannan ya fara tuhuman zuciyarsa anya littafin nan na rubuta shi don Allah ne kuwa wanda yanzu ga jama'a rubuta littafai ake ana saidawa In ma don a ce wani iliminsa ya kai makura ya kai rubuta littafi In ma don ya samu kuɗi don haka yasa da kayi littafi sai ka kira lancin al'imamu malik yana gama rubuta littafin muwaɗa sai ya tuhumci zuciyarsa sai ya ce to in sha Allahu zan jarabci wannan littafin in ya ci jarabawa to zan fitar da shi ga jama'a in bai ci jarabawa ba to ba zan fitar da shi ba saboda a wannan lokaci an yi ta rubuta littafai jama'a sun yi wallafe wallafe shi ma al malik sai ya yi nashi sannan a cikin irin wannan jama'a akwai mutanen da ba lahira ke manufarsu ba sun rubuta littafi ne saboda duniya da ya fara tuhumar zuciyarsa sai ya ce abin da zan yi barin kawo ruwa ya kawo ruwa fa alƙahu filma ya ce ya Allah wannan littafi in na jefa shi a ruwa ya jiɓe na tabbata ban rubuta shi domin ka ba don haka wallahi ban fitar da shi jama'a su karanta idan kuwa na jefa shi a ruwan nan na fitar bai jike ba to zan hidda shi jama'a ku karanta don na tabbata na yi domin neman yardanka ine bi tallafa la hajjatan in dai ya jike to ban da bukatarsa wallahi ya ɗauki littafin ya saka in ji malamai suka ce falam ya bi talla she'un warka ɗaya na littafin mu waɗa ba ta jike ba ya fito da ita tana nan bushe sannan ya fito ya karantar da mutane don Allah ka kwatanta irin wannan ikhlasi da zamani da muke ciki wanda bai iya karanta hadisai arba'in na al'imamun nawawi ba da za ka same shi ba zai baka hadisi goma da ka ba shine yake rubuta littafi yake kiran lancin anya wannan mutumin ya yi don Allah subhanallah ga kuma bayanin da ibnu abdulbar ya kawo cikin muqaddima na littafin a tamhid yana cewa ƙila lil imam malik rahimahullah da an kataba kitabahu al-muwatta bayan al malik ya rubuta littafin muwatta ya fito da shi gaban dalibai ce to ga littafi na rubuta ina son mu karanta ni da ku malamai eh, ɗalibansa sai suka ce shagalta nafsaka bi hadar kitabi gafarta malam ka daɗe kana rubuta littafi na kana ta wahala muna da labari وقد شركة فيه الناس وعملوا أمثاله قاشنا sun yi suma, ka wahala wajen rubuta littafi ka masa suna muwaɗa to mutanen da suka rubuta muwaɗa ga sunan birjit kowa ya fito da nashi wa amilu amsalahu fa sai yace musu albishirinku li ta'lamun la innahu la yartafi'u min hadha illa ma urida bihi wajhullah duk littafan da aka rubuta masu sunan muwaɗa ina muku albishir ku san da cewa babu littafi ɗaya wanda zai saura a doron ƙasa sai wanda aka rubuta don neman yardan Allah duk littafan nan za su ɓace komin daɗewan tarihi wallahi malamai suna ba da labari ƙalar rawi in ji ibn eh, abdulbarri cikin at ya ce wanda ya ba da labarin ya ce fa ka annama ulkiyar tilkan kutubu fil abar wallahi yanda ka san an tara muwaddodin nan ne duka da littafan da aka rubuta a zamanin al-Imam Malik kamar an tara ne an zuba a rijiya wa ma sumi al shay'in min ha ba'da zalika bi zikri gaba ɗaya littafan sun bace babu ma sunan su yau da za a faɗa maka ma baka taba ji ba sun bace saboda an rubuta su ne dan duniya tunda ko dan duniya aka yi a duniya za su bace al-Imam Malik da ya rubuta littafin sa dan neman yardan Allah wannan muwaddan tana nan zuwa yau ga sharha daban-daban da aka yi mata Allah ya ji ganshi saboda haka kuskure ne mutum ya nemi ilimi saboda duniya wanda ma ya taho cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsantsan shirka ce wanda duk zai yi karatu saboda duniya babu shakka da ya so da yaƙi shirki ne mai shirka ne tabaraka wata'ala da Allah maɗaukaki. kamar yadda ya zo cikin hadisin mahmud bin labid wanda yana cikin al-musnad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum shirkul asgar abinda na fi ji muku tsoro ita ce karamar shirka qalu ya rasulullah wa ma shirkul asgar me ce karamar shirka annabi sallallahu alaihi sallam ya ce riya? karamar shirka ita ce riya kayi abu ne saboda duniya ta sanka kayi karatu don a ce ne. kaga kayi ne saboda duniyar ta san ka inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yau mai al-ibadu bi a'malihim ranar da za a yi wa bayi sakayya an tara mutane a filin hisabi sai a jo kanka sai a ce izhabu ila alladhina kuntum tara'una bi a'malikum fi dunya ku je waɗanda kuka nuna musu ayyukan ku samu sakayya wurin su wannan hadisin babu shakka ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 951 akwai ma hadisin da ya fi fitowa fili karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum sharku wa shahawatul khafiya kaga wannan ya fi fito da aniyar mutumin da yake neman ilimi saboda duniya a fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda nafi jin tsoron sa gare ku ita ce shirka da kuma sha'awa ta ɓoye ɗalibi yana tafiya neman ilimi kai kana ganin don Allah yake a ɓoye akwai wata sha'awa da ke zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sha'awa ita ce na jin tsoro gare ku wannan hadisi yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 508 akan haka ibn al-asir yake fassara wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin an-nihaya fi garib hadisi hadis wal athar mujallad na biyu shafi na 516 mecece sha'awa ta ɓoye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoron ta gare mu ibn al-asir yace hubbu itla'in nasi ala al-amal ka dinga sha'awar mutane su gane wani aikin da kake yi don haka kada neman ilimi ne saboda fice kai shahara jama'a su san ka wannan ya saba ma sunnar manzon Allah kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan tarbiyya don haka yasa a zamanin sayyiduna umar wata rana malamai suna ba da labari annahu ataba ubayyan radiyallahu anhu inda mara annasu yamshu na ubayyu bin eh, ubayyu yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wata rana sayyidina umar ya ga ubayyu din nan yana tafiya sai ga wasu almajiransa suna tafiya a bayan shi malan na tafi almajirai na baya suna bin shi fa sai na umar ya daka masa tsawa wanda dukkan su sahabban manzon Allah ne ka'ilan yana ce masa kuffa an haza karka yadda ka daina wannan ka wuce gaba almajirai na binka wato kai yanzu ka samu darajar ilimi kai babba ne ko sai ya ce wannan ɗabi'ar fa'in na ha fitnatun lilmatubu'i muzillatun littabi'i fitina ce ga wanda ake bi idan ya zamanto kai malami ne kana tafi ana rakiyarka ana girmama ka wannan girmamawan zai zama fitina gare ka har ka fara jin kai ka kai wani matsayi sannan kuma muzillatul litabi ya zamanto abin kaskanci ga wanda ke bi kaskanci ne ga na bayanka sannan kuma kai fitina ce gare ka ka duba littafin al-i'tisam na al-imam shatibi ya dauko wannan magana labarin nan ya sanya a littafi don haka salafu salih kama daga sahabban annabi muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga almajiransu wallahi duka ɗabi'arsu guda ce ba sa neman ilimi saboda shahara har abada ba za ka taɓa samun labari wani malami cikin salaf wanda ya nemi ilimi saboda ya samu ɗaukaka ko kuwa ma yake da wannan siffar ba uh, kamar misali yadda ya taho tarjama ta ayyuba sufiyani wanda yana cikin malaman al'imamu malik ayyuba ɗinnan ya karantar da al'imamu malik kaga dai darajar al'imamu malik ta ilimi to amma ga malaminsa ayyuba ɗinnan yana cewa yana gaya wa almajiransa wanda cikinsu akwai al'imamu malik ya ce musu zukirtu wala uhibbu an uzkar ana ta kiran sunana gabas da yamma kudu da arewa a ilimi sai ayyuba suftiyani ya ce ina tabbatar muku wallahi ba na so inda zaɓi na za a bi to ni da ban so a ce a garin nan ma an san da ni ba amma shaharar nan da na samu ba ni ƙaunarta ka duba yaro a alamin nubala mujallar na shida shafi na 22 har ma yana ce musu idza zukira salihuna da zaran ana kirga mutanen kwarai yana gaya wa almajiransa ya ce in kun ji ana kirga mutanen kwarai wane mutumin kwarai ne wane mutumin kwarai ne kun tumin hun bi ma'azalin ni kam kusa da a gefe don ko ba mutumin kwarai ba ne a kun in ma ana zancen mutanen kwarai to ban da ni kar kusa ni ciki don ba na cikin waɗanda ke ɗaukar siffofi na kwarai yadda suka zo cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah me yasa ya faɗi wannan magana ta wali'u. da kuma alamar da take gwada maka cewa iliminsa yana yin sa ne don neman kusantar Allah tabaraka wa ta'ala cikin almajiransa akwai wani da ake ce mar shu'uba yace rubbama zahabtu ma'a ayyuba lihadatin fala da'ani. amshi ma'ahu wani lokaci tafiya ta kan same mu da ni da malam uh, da shi da ayyuba malamin nasu idan tafiya ta same su tare ya ce wallahi bai bari in yi tafiya tare da shi wa ya min hahuna wa hahuna sai kaga ya zulle ya bi can gefen bai so dai mu kara muna tafiya kafada da kafaɗa bare a ce ga malan da almajiransa wannan kalmar baya son ma a faɗa saboda haka ana tafiya sai dan ja baya sai nayi gaba sai biyo ko kuwa muna tafiya sai ruga a guje ya sauri ba dai zai bari mu tafi fada da kafaɗa ba wai don kada ma a ce to ga malan can yana zuwa fa ɗaya daga cikin almajiransa shu'uba ka duba su a alamin nubala mujallar na shida shafi na ishirin da biyu sannan cikin almajiransu akwai hammad hammad ya ce kuntu amshi ma'ahu fa ya akuzu fi turuqin inni la'ajabu kaifa yahtadi laha wani lokaci zan taho misali in yi sallama gafata malam ana neman kafa a masallaci ko ko a wani guri haka kaga kenan in ya hito za a tafi tare ko ta ce to yana zuwa insha Allah shi almajirin ai zai jira malam ya fito su tafi tare ko yana ba da labari ya ce to shi malamin sai ya huda danga ta baya sai ya shiga sunkuru ciyawa ya yi ta bi sai ya bulla inda ake jiran nashi ya tafi sai can in na gaji da jiran malam sai in tafi <clears throat> ina zuwa sai in same shi a gurin ya ce wallahi sai in yi mamaki wata hanya ya biyo a garin nan wanda ban santa ba ba wani abu ba saboda bai son <clears throat> ma ya tafi tare da ɗalibinsa <clears throat> al'imamu ahmad bin hanbal shi ma in ka duba tarihin su haka nan zaka gani yana cewa uridu an akuna fi shi'bin bi makka hatta la Ni ni yi sha'awar a ce ina wani ƙauye a makka ina ma a ce ina wani ƙauye a makka ina bautan Allah ba wanda ya sanni a duniya in ji al'imamu Ahmad bin Hanbal yana sha'awar a ce ba a san shi ba a duniya wa kad bulitu bi shuhura gashi Allah ya sa min bala'i na shahara ko ina an sanni da an ana batun ilimi sai a ce wani al'imam ahmad ya ce wallahi ni sha'awata ina ma a ce a makka nake zama ina ta ibada kurin ba wanda ya sannu a duniya in ka duba siyar alamin nubala daga mujallar na shida zuwa mujallar na goma sha ɗaya ya ɗauko tarihin salafu salih yake bayanin halinsu har ma ya ɗauko maganar bishir bin harish yana cewa mattaqallaha man ahabba shuhura duk wanda ka ga <clears throat> yana sha'awan a ce duniya ta san shi ta wajen ilimi da ce wallahi wannan mutumin bai tsoron Allah duk wanda ke sha'awan duniya ta san shi da wannan mutumi bai tsoron Allah saboda tsoron Allah bai haɗuwa da sha'awar bi ma'ana shuhura al-imam Ahmad bin Hanbal yana cewa akwai lokacin da ana zaune majalisinsa sa ake cewa gafata malam kowa fa magana ka yake saboda iliminka da kuma ikhlasi da sauransu wanda jama'a suka gani sai al-imamu ahmad yake ce musu laita hula ya kunu istidrajan ni dai ina fatan kada dai sakin talala Allah ya min domin idan ka ji duniya tana yaba maka ana ta yabawa to wannan yabawan ba mamaki iya rabon rabonka kenan a lahira kuma sai wuta ba kamar wane ba kamar wane al-imamu ahmad ya to ina tsoro karfa shaharan ta zama min istidraji yana cikin siyaru a alamin nubala mujallar da goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya wa ƙala marratan li shakhsin akhar inda ma ballaga hudu a nasi lokacin da wani mutum ya kawo masa labari mutane suna masa addu'a suna masa fatan alkhairi al-imam ahmad bin hanbal sai yace as'alullah Allah ya ja'alana ah, marra'ina ina roƙon Allah kada ya sanya mu cikin masu riya Eh, su mutane suna masa addu'a shi kuma yana roƙon Allah kar ya zama yana cikin masu riya ƙoƙari yake ya tsira da imaninsa ya tashi a lahira da ikhlasinsa don haka babu shakka shirka ce ga mutum ya nemi ilimi saboda shahara idan aka ce shirka to fa mu manta ayoyi guda uku da suka zo a cikin alkur'ani masu ban tsoro tunda ya tabbata cewa duk wanda zai nemi ilimi don duniya shirka ce yake yi <clears throat> to ga suratun nisa aya ta 48 Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima wata ayar kuma ta suratun nisa aya ta 116 inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ka dawo maganar annabi isa alaihi salam a suratul ma'ida aya ta 72 wa qala al-masih ya isra'ila ubudu rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar waɗannan ayoyi guda uku idan mutum yana da hankali sun ishe shi ya ji tsoron haɗarin shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai riya yana shirka mushriki ne wanda zai yi abu saboda duniya ta san shi don haka ko da ilimi ne zaka nema saboda shahara a dinga gogayya da kai a fagen ilimi wannan niyyar taka ta sanya aikinka ya zama shirka to shin kowace shirka ce Allah zai gafartawa ko kuwa ƙaramar shirka ita Allah yana gafartawa mutum wannan malamai sun yi muhawara a kai saboda babu shakka ya shirka ce amma shirka ce karama shi ko Allah da ya tashi bayani cikin alkur'ani bai ware karamar shirka daga babban shirka ba gaba ɗayan su yace innahu la yaghfiru eh, an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah bai gafartawa idan aka yi masa shirka amma yana gafarta laifin da ya kasa shirka don haka kowace shirka Allah yake magana a kanta shin karamar shirka Allah yakan gafarta wa mutum ko kuwa ita ma Allah bai wa mutum gafara misali wanda ya mutu yana neman ilimi niyyarsa ya samu shahara ya mutu mushriki to shin wannan mutumin Allah zai gafarta masa bisa la'akari da wasu ayyukansa wanda ya mutu yana wani aiki saboda mutane su yaba mar in ma sadaka in ma jihadi wannan mutumin ya mutu yana shirka duk da cewa karamar shirka ce to shin saboda karama ce Allah zai gafarta masa ko kuwa ita ma tana cikin shirkan da Allah zai gafarta mu bawa duba majmu'u fatawa na Sheikh Ibn usaimin rahimahullahu ta'ala mujallar na biyu shafi na 203 lokacin da aka yi wa Ibn usaimin tambaya akan wannan matsala. hal qawluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi hal hadha al qawlu yashmilu shirka al asghar shin wannan magana ta Allah da yayi ta a suratul nisa Allah bai gafartawa idan aka yi shirka da shi wannan magana ta kunshi karamar shirka ko kuwa babban shirka ce kawai fa ajaba qa'ila sai ya bada amsa yana cewa ikhtalafa fi zalika ahlul ilmi malamai fahimtar su ta saba game da wannan matsala akwai waɗanda suke cewa Allah bai ware karamar shirka daga babban shirka ba dukkan wata shirka Allah bai gafara a kanta in mutum ya mutu yana yi amma idan ka tuba kafin ka mutu shikenan Allah zai gafarta ma wa ala kulli halin yajibu al-hazru min ash-shirki mutlaqan ta haka ibn al-usaymin yace a kowane hali mafi dacewa ga dan uwa shine ya nisanci shirka kawai tunda Allah ya ce bai gafartawa mutum idan ya mutu yana aikata ta to mafi dacewa gare ka ka nisance ta li'anna qawluhu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar taqdiruhu ishrakan bihi fa huwa nukra fi siyaqin nafi ibn al-usaymin yace an kawo nukura cikin wannan aya fa tufidul wanda ke nuna cewa dukkan wata shirka Allah bai mu bawa gafara in ya mutu yana yinta kaga wannan kamar ita ce fahimtar ibn al-usaymin wanda ba ma shi kadai ba Hata ibn baz yana da wannan fahimta malamai da dama fahimtar su ita ce babu bambanci tsakanin karamar shirka da babban shirka na'am akwai malamai da suke da fahimtar karamar shirka tana babi na alkaba'ir ah, don haka tana cikin karkashin inda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika wanda kenan alkaba'ir kenan kamar yadda Allah yana iya gafarta ma mazinaci yana iya gafarta ma barawo misali ah, idan ya cika sharuɗa na tuba din to haka nan Allah yana iya gafarta wa mutumin da ya yi ƙaramar shirka domin karamar shirka ita ma kabira ce ba ta kai matsayin babban shirka ba amma waɗannan malamai suna da fahimtar babban shirka ce kamar yadda ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallar na biyu shafi na 203 majmu'u fatawa na ibn al-usaymin ba na shekul islam ba haka nan kuma in ka duba sharha da yama kitabu tauhid shi ibn al-usaymin mujallar na farko shafi na 114 ya kawo wannan magana والقول qawlu bi anna لا يقبل asghar wannan ita ce maganar da ya zaɓa. Ƙaramar shirka ba ta karban gafaran Allah inda aka musu ana yi ba ma'ana Allah bai gafarta ma bawa malamai da dama suna da wannan fahimta akwai wani littafin sharha da aka yi ma kitabu tauhid kamar fathul majid ana kiransa qurratu uyunil muwahhidin littafi ne muhimmi kwarai ka duba shafi na 46 haka nan kuma in ka duba littafin a uh, sheikh sadiq uh, hassan khan da ake kiransa addinul khalis mujallar na farko shafi na 388 za ka ga shi ma fahimtar sa kenan da kuma a sheikh abdulrahman bin qasim wanda ya yi hashiyatu kitabi tauhid ya yi ta'aliki ma kitabu tauhid na muhammad bin abdulwahab allah ya ji kansu suna kafa hujja da waɗannan ayoyi guda biyu na suratun nisa aya ta arba'in da takwas da kuma aya ta ɗari da sha shida. Allah ya ce bai gafartawa idan aka yi masa shirka bai bambanta babban shirka da karamar shirka ba saboda haka in ka dawo hadisin adai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma haka zaka taras kamar misali hadisin da ke cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku waɗanda za a fara babbakawa a ranar tashin kiyama Allah ka sa ba ma cikin su masu riya ne ashe kaga mushirikai ne manzon Allah ya bayanin su har da ya wa rajulun daga cikin mutane uku din nan waɗanda za a fara jefa su a wuta mutum ne ta'allama ilma ya koyi ilimi wa kuma ya karantar da ilimin wa qara al-qur'an ya karanta al inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi ilimi ya karanta al ya karantar da ilimi amma ga irin makomarsa fa'utiya bihi an kawo shi filin hisabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha ga ni'imominsa ladan duka sun gane shi ya gane su Allah maɗaukaki sai ya masa tambaya Fa ma fa'altu fiha me kai da ilimin da ka samu me kai a duniya kala sai wannan malami ya ce ta'allamtul ilma wa allamtuhu ah, na koyi ilimi kuma na karantar da ilimi wa qara'atu fika kuma na yi ta karanta alqurani saboda kai kala sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kai Allah zai ce ma malamin kayi ƙarya walakin naka ta'allamta al-ilma li alim ka karanci ilimi ne saboda a cewa ne malami ne ta'allamta al-ilma li yuqala alimun wa qara'ata fi al-qur'an li yuqala huwa qari'un ka karanta alkur'ani kai kokarin haddansa ba ka yi don komai ba sai don a ce a garin nan ba mahaddaci kamar wani ka yi iliminka ne saboda a ce babu mai karatu a garin nan kamar wani faƙat ƙila kuma an faɗa ɗin kaga kenan na saka maka a duniya tunda kenan ba a nan lahira ba ka da sakamako annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa umira bihi za a yi umarni a kama malam fasuhiba ala wajhihi ba ma a kan kafafunsa zai yi tafiya ba za a kama kafafun ne a ɗaga, ana fisgansa fuskarsa tana jan ƙasa hatta ulqiya fin na, har a jefa shi cikin wutar jahannama hadisin yana sahihu muslim kaga hadisin nan sai ya dace da waɗancan ayoyi na suratul nisa kenan Allah bai masa gafara ba me dalili saboda ya mutu da shirka ah, niyyarsa ita ce ya nemi ilimi don duniya saboda haka ya mutu da shirka Allah maɗaukaki bai yafe masa ba ya tafi wutar jahannama kaga kenan hadisi ya dace da ayar alqur'ani wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga gargadin sahabbai saboda al'amari na shirka karama al'amari ne mai girman gaske wanda musulmin da ke tsallake shi wallahi kaɗan ne Allah ka samu iya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce sahabbai ayyuhan nasu ittaqu hadha shirka ya ku mutane ku kiyaye wannan shirka ku kiyaye karamar shirka din nan fa innahu akhfa min dabibin namli wato uyan wannan shirka tafi wato uyan tafiyan tururuwa akan baƙin dutse a cikin duhun dare a ce tururuwa na tafiya akan bakin dutse da daddare a ce ka nuna hanyarta kaga baka iyawa a wannan lokaci sahabbai sun fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar annabi yana nufin cewa wannan shirka mai tsira daga ita kaɗan ne ku kiyaye kuma ga haɗarinta saboda mutanen da suka mutu da ita da su ake fara azabtarwa a cikin wutar jahannama wani mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ga irin wannan magana da kai wannan shirka tana da haɗarin gaske har ma tana siffanta da tafiyan tururuwa wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibil naml ya rasulullah ta ya za a yi mu kiyaye wannan shirka manzon Allah ya ce duk da iya kokarin ku sai kun hada da addu'a duk iya kokarin ku sai kun hada da addu'a saboda wani lokaci za ka yi aikin don Allah ka riga ka gama aikin daga farkonsa har ƙarshensa don Allah an rubuta an rufe littafi sai bayan shekara talatin da wucewa abin da ya rage maka mutu sura shekara guda ana zaune sai ka ce na taɓa yin kaza mala'iku sai su soke magana ta ƙari kaga kenan har zuwa mutuwan ka addu'a zaka dinga yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai yace kulu ku dinga cewa allahumma inna na'uzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam ya allah muna neman tsarin ka kar mu yi shirka da kai da gangan kuma kar mu yi shirka da kai a halin rashin sani ya Allah ka tsare mu ku riki wannan addu'a ku dinga yi bayan kun hada da hatara wannan hadisi yana cikin littafin al-musnad kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na 3731 sai kai mamakin mutumin da zai shiga makaranta babu abin da ya kai shi karatu sai dan ya samu shahada certificate yau a ce wane yana da digiri a islamic studies wane doctor ne a islamic studies wane profesa ne to ina hukuncin shahada din yaya za mu aje karkashin wannan babi na shirka an aika irin wannan tambaya ga allajinatu da'ima ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari da uku wani ke tambaya hal ya juzu dirasatu diniya min ajli shahada ya kamata musulmi ya tafi yayi karatun musulunci saboda ya samu certificate tun daga irin hadisai da ayoyin alkur'ani da suke bayani game da hadari na shirkan riya fa ajabat malamai suka ba da amsa suka ce la ba'asa babu laifi ka shiga makaranta an ya durusa li akhdhi shahada saboda ka samu certificate wa alaihi amadu da haka abin da ke kanka wajibi ne an yi jahida nafsahu fi islahin niyya ya yi ta ƙoƙari daga lokacin da ya shiga jami'a saboda ya samu shahada ya yi ta ƙoƙarin yaƙi da ransa ya yi ta ƙoƙari ya ga cewa ya ci nasara ba wai ƙaunar shahada ce ta sa yake karatu ba ƙaunar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ne hatta ta kona dirasatu lillahi wahdahu yayi ta ƙoƙari sai an waye gari niyyarsa ta kasance karatun da yake yana yi ne don Allah shi kadai wa an a akhadha eh, shahadata kokarinsa shine ya samu certificate li yasfa'ina biha ala ta'ati Allah wa rasulihi saboda ya samu amfani da wannan certificate din ta wajen bin Allah da bin manzon Allah wa khidmatal muslimina da kuma hidima ga al'ummar musulmai in ka zuba fatawar lajina mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari da uku wannan ita ce amsa da aka bada babu laifi kenan don kayi karatu saboda ka samu shahada amma ala zalik akwai wajibci a kanka na cewa ka dinga yin ƙoƙarin yaƙi da zuciyarka inda hali a waye gari zuciyarka ita ce wato manufarka ita ce ka yi karatun nan saboda Allah kawai a irin wannan tambaya an yi ta ga Muhammad bin eh, Salih al-Usaimin sai yana ya ba da amsa cewa yujabu ala zalika bi umurin yace ana ba da amsar irin wannan tambaya da al'amura da dama na farko Allah ya bi zalika shahada li zatiha lokacin da ka shiga makaranta saboda certificate yace to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ƙaunar certificate ɗin ya fita daga zuciyarka bal yattaqiduna hadhihi shahadati wasila lil amali fil huqulin nafi'a lil khalqi mai da certificate ɗin a wani gefen zuciyanka wannan gefe manufarka ita ce idan na gama zan yi amfani da certificate ɗin ne don hidimar addinin Allah amma ba wai niyyarka ita ce certificate ɗin kansa ba sai ya ce li'annal a'mala fil waqti eh, hadir saboda a irin wannan zamani ba kamar zamanin da ba ayyuka baki dayansu mabdiyatun ala shahadati gaba ɗaya an gina su ne a kan certificate don haka in ka ce ba za ka yi karatun ba zai zama to kana da ilimin amma kuma ita hukuma ba ta la'akari da ilimin naka saboda haka ya zama to lazim larura a shiga makaranta a samu certificate din amma eh, yace wannan su galiban la yastati'una al-wusul ila manfa'ati al illa bi hadhihi al-wasila ah, ba za ka iya amfanar da al'umma ba kamar a ce ka bi ta wannan hanya kamar misali a wasu kasashe ba kamar ma Najeriya ba wa bidhalika takunu niyya salima idan kai haka to kenan niyyarka ta kubuta sai yace na biyu anna man arada ilma qad la yajiduhu illa fi hadhihi al-kulliyat sannan in ka lura akwai ilimin da ma a yanzu ba za ka same shi a zaure ba dole sai ka je makarantar tilas sai ka shiga jami'a din don haka kenan fa yadkhulu fiha bi niyyati talab al-ilmi ka shiga makarantar ne niyyar ka dama ka nemi ilimi ba ma certificate din ba wala yusiru alaihi ma yahsilu lahu min shahada fi ma ba'du sai yace na uku annal insana idza arada bi amalihi eh, al yayi yayni idan mutum yayi nufin abu biyu da aikinsa husnad dunya wa husnal akhira ya samu kyakkyawa a duniya ya samu kyakkyawa a lahira eh, ibn al-usaymin yace ana shi fahimta fala shay'a alaihi fi zalika babu laifi ya zamanto ka haɗa niyya biyu a cikin aiki guda sai ya bada hujja da wasu ayoyi na suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kaga ka ji tsoron Allah amma kuma Allah ya baka sakamako a duniya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara mu ci gaba da karatun littafi <clears throat> wa yasta'inu bihi talibul mubtadi' wannan littafin ɗalibi mafari zai samu amfana da shi wato idan ya zamanto yanzu ka fara neman ilimi to littafin bulugul maram zai taimaka maka wala ya stagni "An ragibul muntahi sannan wanda ya kai makura ta wajen ilimin hadisi shi kansa bai wadatu ba akwai bukatar ya samu kwaɗayi cikin ilimin da ke cikin bulugul maram in ji wannan malami wato kenan da wanda ya fara ilimi da wanda ya kai makura a ilimi dukkansu suna bukatar abin da ke cikin bulugul maram don haka ilimi ne wanda ya shahi kowa wa huwa kitabun yanfa'u taliban mubtadi naf'an kabira wa la yastaghni anhu man balaga fil ilmi al qimma li'anna fihi ummahatul ahadi saboda cikin sa akwai manyan hadisai waɗanda aka dogara da su wajen ginin hukunci a shari'ar musulunci da haka komai zurfin ilimin ka kana buƙatar littafin bulugul maram Kullum muhtajin ila ma fihi min al-ahadith al-azima mu ci gaba da karatu Ya ce wa qad bayantu aqiba kulli hadisin a ƙarshen kowane hadisi nayi bayani man akhrajahu min al-a'imma nayi bayanin waɗanda suka fitar da hadisin daga cikin malamai li iradati nushi al-umma saboda nufi na in yi nasiha ga al'umma don ba daidai ba ne ka ɗauki hadisi mai rauni saboda haka duk sa'ilin da ya kawo hadisi a ƙarshen hadisin yakan bayyana wanda ya fitar da hadisin a littafin shi daga cikin malamai magabata uh, waɗanda suka rubuta littafan hadisi falmuradu bi saba'a idan ka ji na ce mutum bakwai sun fitar da hadisin abinda nake nufi almurad manufa idan na ce mutum bakwai ina nufin al'imamu ahmad bin hanbal uh, shine yasa ahmad wanda ya rasu hijira na da shekara 241 wal bukhari da kuma al al-Bukhari wanda sunansa Abu Abdullahi Muhammad bin Isma'il ya rasu hijira na da shekara 256 yana da shekaru 62 a duniya Allah ya masa rahama da kuma wa Muslim wanda al-Imam Muslim shine Muslim bin al ya rasu hijira na da shekara 261 bayan rasuwar al al-Bukhari da shekara biyar alimamu Muslim ya rasu Allah ya ji kanshi ya bar duniya shekarunsa hamsin da bakwai wa abu dawud da kuma Al'imam abu dawud wanda shine sulaiman bin al-ash'ab asalin sunansa ya rasu a kasar birnin basra da ke kasar iraq hijira na da shekara 275 a bayan rasuwar al'imamu muslim shekarunsa 73 a duniya kafin ya mutu al'imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala wa tirmizi da kuma al'imamu tirmizi shine muhammad bin isa al-imamu tirmizi almajirin al-imamu bukhari ne sannan kuma almajirin al ahmad bin hanbal ne almajirin al abu dawud ne wato da al-imamu bukhari da al ahmad bin hanbal da al abu dawud dukkan sun karantar da al'imamu tirmidhi ya rasu hijira na da shekara 279 ya samu shekaru 70 a duniya kafin ya mutu Allah ya ji kanshi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i sunansa Ahmad bin Shu'aib ya rasu a birnin Damascus na Syria a ranar goma sha abin nan yawmal isnain as-salis ashar ranar goma sha uku ga watan safar hijira na da shekara uku yana da shekaru tamanin da biyar a duniya Allah ya ji kanshi wa ibn majah da kuma Ibnu Maja. da sunansa Muhammad bin Yazid ya rasu hijira na da shekara 273 yana da shekaru 64 a duniya Allah ya masa rahama waɗannan littafai al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi al-Imam an-Nasa'i Ibn Majah al-Imam Ahmad waɗannan littafai ana kiransu kutubun riwaya littafai na labarin hadisan manzon Allah me ake nufi da kutubun riwaya fahiyar kutubun lati eh, tazkurul ahadith bi asanidiha da littafai ne da suke kawo hadisai in sun kawo hadisai kuma za su kawo isnadin hadisi waɗannan littafan da duk ya kirga wato idan aka ce isnadi na wani an wani an wani har dai magana ta isa ga annabi muhammad to waɗannan littafai da suke irin wannan magana su ake kiransu kutubun riwaya ah, wannan dukkansu waɗannan littafai da ya kirga dukkansu littafai ne na labarin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waɗancan littafai da ake kiransu as-sunan kamar misali sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn maja da sunan nasa'i hiya al-kutub jama'a jama'aha ashabuha min al-ahadith al-marfu'a littafai ne da aka ruwaito hadisai gaba ɗayan su babu wani hadisi wanda ba marfu'in bane sannan murattabatun tartiban qariban min tartibi sahihai an jera su yadda aka tsara sahihul bukhari da sahihu muslim haka aka tsara sunan abi dawud sunan tirmizi aka tsara su da littafan fiqhu misali a ce kitabu tahara kitabu salat haka zaka samu littafan gaba ɗayan su to waɗannan littafai gaba ɗayan su da ya kirga su ne littafai da aka fi dogara da su wajen ginin shari'ar musulunci kamar yadda malami ke bayani idan ya ce malamai bakwai to waɗannan da muka kirga ne mu ci gaba ya ce wa bishita in ka ji na ce mutum shida man ada ahmad in ban da al'imamu ahmad kenan wato sai a cire shi idan ya ce mutane shida sun ruwaito to cikin mutanen da aka kirga din nan ka cire al'imamu ahmad sauran wa bil khamsa in ji na ce mutum biyar sun ruwaito hadisin man adal bukhari wa man wato in banda al bukhari da kuma al-imam muslim a wasu littafan an yi kuskure aka sa man adal bukhari wa muslim maimakon musliman wa qala aqu arbaa wani lokaci nakan ce malamai hudu sun ruwaito wa ahmad sai in ce malamai hudu sun ruwaito da ahmad kaga kenan yana nufin ashabu sunan da kuma al'imamu Ahmad banda al Bukhari da al'imamu imam Muslim wa bil arba'ati wani lokaci ce malamai hudu sun ruwaito man ada salasatil uwal banda uku na farko wato banda al Ahmad da al'imamu Bukhari da al'imamu Muslim sauran ashabu sita abin nan ashabu sunan wa bi salasati man adahum wa adal akhir wani lokaci kan ce mutum uku sun ruwaito banda waɗancan ɗin na farko da kuma ɗaya na ƙarshe wanda shine ibnu maja idza qala akhrajahu sitta in yace malamai shida sun fitar da hadisi fa yaqsidu al-a'immatu as-sab'a as-sadiqin wadancan bakwai din ma adal imam ahmad in banda al-imam ahmad idan yace mutum biyar to sai ka dauki al-imam al-bukhari da muslim idan yace mutum hudu to yana nufin ashabu sunan in eh, banda kenan al-imam ahmad bin hanbal mu ci gaba ya ce wabil muttafaqi alai idan ka ji na ce an daidaitu akan hadisin nan an daidaitu akan hadisin su waye suka daidaitu ina nufin al-bukhari wa muslim wato hadisin zaka same shi a cikin littafin al-imam al-bukhari zaka same shi kuma a cikin littafin al-imam muslim ittafaqa ala takhrijihi wanda wannan hadisin yana cikin hadisai mafi tsafta duk hadisin da zaka ji an ce muttafaqun alai to inda hali ka ɗauke shi babu shakka kamar yadda kake ɗaukan ayar alƙur'ani wa qad la azkuru ma'aha ya yace wani lokaci ma ba zan ambaci wasu hadisai ba in nace muttafaqun alai domin idan aka ce muttafaqun alai idan hadisi ya zama yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihu muslim to ko da akwai shi a cikin sunan abi dawud sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah ba ma'anar ka kawo ma sunan shi dama ana son a san ingancin hadisin ne tunda an ce muttafaqun alai to ba ma'anar ma a kirga sauran kuma sai ka taras hadisin yana sahihul bukhari da muslim da sunan abi dawud sunan tirmizi sunan nasa'i amma saboda albarkacin hadisin ya samu ittifaqi na al-imam al-bukhari da muslim sai a kiran sauran ma ba ma'anar ma a kira su Allah ya sa an gane eh, ba ma'anar ma a kira sauran tunda an tabbatar hadisin ya inganta to ina ma'anar ma ce kuma Abu Dawud ya ruwaito Tirmidhi ya ruwaito wannan kuskure ne kuma wannan ɗabi'a ce ta malaman hadisi har zuwa yanzu har ma akan ci gyaran ɗalibi idan ɗalibi ya tashi magana sai ce rawahu bukhari wa muslim wa rawahu abu da a to kuma kai da ka buhari da muslim da abu dawud kuma ta ina ai ka gama magana in ka ce bukhari da muslim shiru ga wanda ya san darajan al-imam bukhari da al-imam muslim shi yasa yace wa qad la azkuru ma'aha ghayrahuma wani lokaci ma bazan ambaci wasu tare da al-Imam al-Bukhari da Muslim ba wa ma ada zalika idan ya zamanto an samu wani hadisi wanda baya cikin waɗannan ya ƙetare waɗannan wato hadisin babu shi riwayar al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim bai ruwaito shi ba al-Imam Abu Dawud bai ruwaito shi ba da sauran ashabu sunan kaga kenan baya cikin waɗannan sai ya ce fa huwa bayyan to zaka tarar sai nayi bayani kai ko da kenan wani littafin hadisi ne aka ciro kamar misali akwai sunan sunanul kubra na al imamul al da littafai da dama na hadisi ko ko al-musannafat ko al-masanid waɗanda aka rubuta kuma hadisan akan samu sun inganta saboda haka akan samu hadisi wanda baya cikin waɗannan kuma ya inganta to duk inda aka samu wani hadisi wanda baya cikin riwayar waɗannan malamai fa huwa mubayyan za ka samu an yi bayani wasan mai na yi ma littafin suna bulugul marami min adillatil ahkam me ake nufi da bulugul maram alwusulu ilal matlub cimma muradi cimma muradi da hausa ka cimma manufa ko me manufarka sai ce min adillatil ahkam ta sashin sanin dalilai na hukunce hukuncen shari'a to idan dai manufarka ita ce ka san dalilan shari'ar musulunci to ka cimma manufarka tun da ka samu littafin nan kaga sunan littafin sai ya dace da abin da ya kusa wallaha as'aluhu Allah nake roko Allah ya ja'ala ma alimna alaihi wa bala ma alimna alaina wa bala Allah nake roko kada ya sanya ilimin da muka samu ya zama nauyi akan mu a ranar tashin kiyama wanda alwabal huwa sakalu uh, wal makruh mummunan abu da larabci shi ake ce ma wabal kamar ka ce bala'i kada ilimin da ka bamu ya Allah a kiyama ya zama mana bala'i kaga ƙarshen maganarsa saboda akwai wanda ilimin sa yake kai shi wuta a ranar tashin kiyama don ko akwai hadisin manzon Allah yana sahihu muslim hadisi na 223 alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani kansa wanda shine makuran ilimi yana iya zama hujja gare ka ka tafi aljanna ko ya zama hujja a kanka ka tafi wuta wa an yarzuqana al'amala kuma ina roƙon Allah ya azurta mu da yin aiki bima yurdihi aikin da Allah ya yarda da shi subhanahu wata'ala ba kaga kenan ba kowane aiki ne Allah ya yarda da shi ba Allah ka mana arziki duk aikin da zamu yi ya zamanto aiki ne wanda ka yarda da shi da dai a ce ilimin kowa yana amfanarsa lakana awwalul muntafi'ina bihi iblis, inji malamai da iblis ne mutum na eh, iblis shine halittar farko wanda zai amfana da iliminsa saboda iblis yana da ilimi ashe kenan ilimi ba sharadi bane ya amfane ka dole sai ka dage kuma sai ka yi addu'a shi yasa karshen maganar sa yake roƙon Allah ya sa aikinsa a iliminsa kare zama bala'i gare shi a ranar tashin kiyama aikinsa ya zamanto wanda Allah ya yarda da shi ne fal ilmu kad yakunu mihnatan la minha ilimi yakan zama jarabawa ga bawa don haka wannan abin lura ne gare mu Allah ya mana arziki da ilimi mai amfani kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba mu damar aiki da ilimin namu wannan ita ce shine karshen mukaddima ta malamin Allah madaukaki ya masa rahama ina ga za ku yi hakuri hatta tambaya ba za mu amsa ta ba eto ana iya karba aji sai wani mako kuma ina son in gaya muku wata ka'ida daga yau idan mutum yana da tambaya matukar ta shahi karatu bai rubuta ta amma idan ta shahi karatu yana iya yin ta kai tsaye wannan shi ya fi dacewa gare mu saboda kada in kai ga karanta tambayar da za ta kawo mana cikas a karatunmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب